Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Litinin sha tara ga watan Shawwal, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da ashirin da biyar ga watan August shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam na ahmad mustapha faisal allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi su sahabban annabi kamar yadda mukan gabatar da bayanai a kansu wasu irin mutane ne da babu irinsu inda ka ware gayyan annabawa da manzanni a gefe ɗaya Allah maɗaukin sarki bai halici wata halitta a cikin ‘yan adam da ya kai sahabbai daraja ba sahabbai mutanen kirki ne kun ga sabon annabi ko da ba su komi ba kasantuwan su abokan annabi ne wannan ya ishe su daraja amma ba Allah maɗaukin sarki shi ya ba mu labarin cewa sahabban nan masu imani ne ba sahabi ne ya zo ya ce kai jama'a ni mai imani ba ne Allah ne a cikin alkur'ani ya faɗi kuma ko da sahabi ne ya zo ya ce mana shi mai imani ne muddin dai annabi na da kima a cikinmu za mu yadda da su duk mutumin da yake girmama sahabbai ai yana girmama su ba don su sun isa ba sai dai dan annabi ne ya isa ai da ba a son su ba ba don zuwan manzan Allah ba shi sa duk wanda ya girmama su annabi ya girmama duk wanda ya muzanta su annabi ya muzanta domin ai so sahabban manzan Allah ne ko ba su ci albarkacin kasantuwansu musulmi ba an ba su haƙƙi sama to ai a ba su haƙƙi na kasantuwan su sahabbai ne na annabi shi sa Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda mun karanta tarihin sayyidina abubakar ne siddiq da sayyidina umar al-faruq da sayyidina uthman bin nurain a yau za mu tashi tarihin aliyu ibn abi talibin radiyallahu anhu sayyidina aliyu dan abi talib allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda sahabi ne na annabi kamar yadda za mu zo mu je an haife shi shekara goma kafin wahayi kafin a fara ma'annabi wahayi ya zama annabi da shekara goma aka haifi sayidina Aliyu buna abu talib kenan an fara ma'annabi wahayi yana ɗan shekara arba'in kenan annabi ya girmi sayyidina ali da shekara e shekara talatin cif mun fahimci wannan da kyau ku to ko duk wanda ya girme ka da shekara talatin ina ganin ya kai ya haife ka yi ina fatan mun gano wannan da kyau annabi ya girma sayyidina abubakar da shekara biyu kenan abubakar ya girma sayyidina ali da shekara 28 idan aka zo ana maganan abubakar da umar da usman mutane ɗauka suke aliyu fasa'ansu ne su ba suna ma aliyu kallon ɗansu ne ba ƙani ba kuna fahimtar wannan da kyau kasantuwan sayidina ali a farkon musulunci Allah maɗaukin sarki ya azurta shi shiga cikin addinin da kuma yi da gaske yasa sai waɗannan sahabbai suka ja shi jika irin yadda su ga annabi ya ja shi a jika irin yadda za a ga a nan idan aka samu wani yaro mai ƙoƙari da himma sai ga mutane na son jan shi a jika to da sayyidina ali ya taso a irin wannan yanayi to kawai sai aka rika sa shi daga cikin gayyan waɗannan manyan to kuma sai ya ɗauki hannu a irin yadda manyan suka yi tarbiyyan shi a bisa tsarin rayuwa da kuma addini har sai yake gabatar da shi duk da ƙananan shekarun shi a kan wasu da yawa da suke da shekaru da ilimi da dai sauran abubuwa da za mu zo mu ci irin wannan ne in mai hankali ya lura sai ga ah, to a shaida zai tarbiyyan zurriyan shi a bisa wannan tsarin to za a samu su ma sun samu daraja da ɗaukaka irin yadda sayyadi ali ya samu amma ka saki ɗanka ya je kawai al'umman gari ne suke tarbiyyar shi to ko ba za ka ga abin da ranka yake so ba kuma lalle a lahira kai da kanka za ka ba kanka mamaki don za ka yi takaici to na ali ibn abi talibin sahabi ne na annabi wanda an danganta ƙarerai da yawa game da shi wanda za mu zo kamar yadda a ƙarshen tarihin kowane sahabi musamman waɗannan khalifofi guda hudu an ƙirƙiri ƙarerai an ci mutuncin abubakar da umar da usman to kuma akwai ƙarerai da aka ƙirƙira domin a kamba ma ma'aliyi daraja wanda ba su tabbata ba su ma za mu magana a kansu kuna fahimtar wannan da kyau ba don komi ba sai don waɗannan ƙarerayin sun taimaka wajen da yawa daga cikin malaman musulunci har suna kyaman a ce aliyu ya ce saboda duk wanda yake son ya ƙarya cikin 'yan shi'a kawai sai ya tsani da aliyu ya makata da shi domin maganin shi ta samu karbuwa to amma da yake Allah maɗaukin sarki ya tausaya ma wannan al'umma malamai suka tsaye suka tace abin da yake na ali ne suka tabbatar ma al'umma wanda kuma ƙirƙiri ne da ƙarerai na waɗancan almajiran yahudawa suka tabbatar ma al'umma cewa kunga kaza da kaza aliyu bai da alaƙa da su wannan da izinin Allah za mu zo mu tattauna a kai kamar yadda na ambata wannan littafi da muka rike kusan kawai mun rike shi ne domin ya tsara mana bin sahabban da ke domin shi ma fihe ghatsu wa tsamin shi ma akwai hayaniya a ciki yayi kukan ga in mun zo lokaci muna ɗan jajjefa raki ɗaya biyu uku wanda in dai za a rubuta littafin tarihi in ba malamin hadisi zai rubuta ba to sai dai Allah ya kwaci tarihin nan saboda mafi yawancin tarihi ƙarya ne za ka yi da ni labari zai faru kana wajen ɗazu da wani zai zo ba da labarin abin da ya faru a ɗazu a yanzu sai ka ga ya ƙara a wani waje a wani waje ya rage sai kaga abin da ya faru a ɗazun nan fa ba fa shi ake ba da labarin ba walantana abin da ya faru sama da shekarar hudu jama'a wanda tarihin nan ya keto cikin masoya da makiya an waye gari musulunci ya riƙe zamunna da yawa an kafa dololi na islama a garuruwa masu ƙarfi daga baya kuma makiya musulmi suka ƙwace waɗannan dauloli aka waye gari suke faɗa a ci suka duk suka gurɓata wasu daga cikin tarihin musulunci daga lokacin ne malamai suka tsara ƙa'idoji da matakai na ruwayan kowane irin zance za a danganta ma wani magabaci shi sa in ka ce wane ya ce to zo ka kare ce wanda ya yi kuna fahimtar wannan da kyau ku? to na ali dan abi talibin da izinin Allah a cikin tarihin shi za mu gabato da abubuwa masu yawan gaske amma kafin mu je ko ina yana daga cikin ƙaryen da aka yi masai da na ali ake kuma yaɗawa ha ake karanta wa mutane shine hudubobin da aka danganta mai a cikin littafin na hajjul bala kashi 99.9 na abubuwan da ke cikin na hajjul balaga na albe da alaƙa da su ƙarerayi ne kawai 'yan shi'a suka zauna suka rubuta in ka samu ɗan shi'a makiri sai ce ai an samu da yawa daga cikin malaman ahalus sunna sun yi mana hajjul balaga sharhi e eh, don malamin ahalus sunna ya yi sharhi malamin hadisi ne ya yi kuna fahimtar wannan da kyau ku maganganu ne za ga an tsaro su sun baka sha'awa sai ka yi sharhi kamar littafin tanwirul miqbas ne da ake dangantawa cewa tafsiri ne na ibn abbas ibn abbas bai rubuta wani littafi na tafsiri ba ƙarya ne wani ne kawai ya rubuta littafi ya sanya mashi tanwirul mikabas ala tafsiri ibn abbas ba gaskiya ba ne kamar littafin tafsirul qayyim ne al qayyim ibn al-qayyim bai rubuta wani littafi na tafsiri ba sai dai an bibbi cikin littattafan shi ne inda ya kawo ayoyi ya fassara su sai a kwaso su sai a zo a tara waje guda sai a ci ga tausirin ibn abbas kamar imamu malik mufassiran ne da aka ce imam malik malamin tafsiri ai maliku bai rubuta littafin tafsiri ba sai dai fassaran ayoyin alkur'ani da ya yi a wajeje da yawa ne sai aka kwaso sai aka tara waje ɗaya to kun a bisa wannan namtsi kenan amma na Hajil balaga wani ne kawai ya zauna ya shirya abin shi bai da alaka da ali dan yana son maganan ta karbi kawai sai danganta ma sayyidina ali kenan duk mutumin da yake son ya tabbatar da nahajul balaga na sayyidina ali ne to ana da bukata gare shi ya zo ya kawo isnadi zuwa ga sayyidina ali ko malaman hadisi su binciki ingancin isnadin jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko ba komi ne za a zo a danganta mutum kawai sai a runguma a karɓa a ce shi kenan shi ya faɗi ba ba daidai ba ne Allah ya sa mu dace Malam ya ce ismuhu wa alƙabuhu farko abin da Malam zai fara tattauna mana shine hakikanin sunan Sayyidina Ali da kuma laƙubban shi idan aka ce laƙabi Shin abin da turawa ke cewa nickname shi ba sunanka bane amma wani suna ne da aka ara aka yafa ma ko ka ara ka yafa ma kanka to in ya zama wannan lakabin yana ɗauke da mugun ma'ana to shari'a ta hana shi ne Allah ce bi'isa lismul fusuq ba'adal iman tir da sunan fasikanci a bayan imani amma in ya zama laƙabin bai ɗauke da wani mummunan ma'ana to shi kenan ya halatta ina fatan mun gano wannan da kyau annabi ya sa masahabbai da yawa laƙubba daga ciki sai ya je alina daga cikinsu yanzu abu hafsin laƙabi ne na sayyidina umar ko manzan Allah ya sa mashi hafs shine zaki kuma annabi ya sa ma na umar faruk domin a lokacin musulunci a farko al'amarin addinin ya kai matuka na ɓoyuwa don a sa ake yin addinin amma sanda Allah maɗaukin sarki ya azarta musulunci da musuluntan Umar sai al'amarin addinin ya zama a fili ake yin shi kuma ya samu ƙarfi har aka iya ware gadaban mumine nan gadaban kafire can shi ne sai annabi ya sanya ma umar faruk shi ne mai raba ƙarya da gaskiya jama'a mun fahimci wannan da kyau ku annabi ne ya sa ma abubakar ne siddiq laƙabi a siddiq shi yasa malume suke cewa wannan faruk da siddiq waɗannan mukamai ne da Allah maɗaukin sarki ya umarci annabi ya sa musu to dai za mu tattauna wasu abubuwa da suke da alaƙa da waɗannan alƙab na sayyadi ali mala ya ce ali ibn abi talibin radiyallahu anhu ibn abdulmuttalib bin Hashim, cikakken sunan shi Ali, ɗan Abi Talib, ɗan Abdulmuttalib, ɗan Hashim, wa yukanna Abal Hassan, ana mai alkunya da cewa baban Alhassan. Ibn ammin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ɗa ne na baffan annabi, da mahaifin Sayyidina Ali da mahaifin annabi wa da ƙani ne sayyidina ali da shi da manzan Allah ‘yan mazazar suke ba haushe kuma sai ce abokan wasa ko ba abokan wasa tsakanin ɗan namiji da ɗan namiji wa da ƙani kenan da ɗan mace ɗan namiji ne yake abokan wasa to ku yafe ni ina fatan mun gano wannan da kyau ok in ɗa ne namiji in babanka da babana suka zama wa da ƙani to ni ma sai in zama ni da kai wa da ƙani ba wasa a nan amma in ɗan namiji da ɗan mace ne to sai a yi wasa to na akwai aure ne a can ku, amma ɗan namiji ɗan namiji ba aure awa <laughs> wasu Allah ya samu dace menene ya hana auren ɗan namiji ɗan namiji me hana shi me ya sa ya halatta ɗan mace da ɗan namiji aure ba wani abu kada kawai wannan sai an je kuma jami'a an tambaya hausawa me yasa kuke haka Allah ya sa mu dace to ɗa ne na baffan annabi mun gane wannan da kyau ko domin shi sayyidina ali abu talib ya haife shi abu talib kuma ɗan abdulmuttalib ne annabi abdullahi ya haife shi shi kuma abdullahi ɗan abdulmuttalib ne sannan suna da ƙanwa ita wannan ƙanwan ta haifi ‘ya'yan kuma ta haifi sayyidina usman kun gano wannan da kyau ku sannan suna da ƙani sunan shi abbas jama'a kuna gano wannan da kyau ku za ku zo za ku ji waɗannan abubuwan ‘yan shi'a suna da makirci domin aƙidansu da addininsu ya samo asali daga addinin Yahudi ne. Yanzu abin takeici wai musulmi ba su san Sayyidina Ali da annabi da Usman familinsa ɗaya ba. Sayyidina Usman yana da dangantaka da su annabi ne ta ɓangaren uwa. Saboda ƙanwar mahaifin annabi da ta haifi ɗa ta haifi ɗaya mace to shi ne sai afan ya aure ta mun gano wannan da kyau ko ita kuma sai ta haifuwa usman ka kenan idan aka je ana neman dangin uwa masu ƙarfin zumuntan nan za su ɗaukowa usman su yi gida da shi kuna fahimtar wannan da kyau ku kenan usman ɗa yake a wajen manzan Allah shi sa annabi ya ɗauki ɗan shi ɗaya ya bashi da taras ya ƙara mai ta biyu ya ce da mana da ta uku ma da mun ƙara maka shi sa shi ɗan cikin gida ne amma yanzu sai zo maka da wani makirci sai ya ce maka ai banu umayya banu umayya sai ka ɗauka banu umayyan nan wasu biram ne ko wasu katafawa kun gano wannan da kyau ko su ma banu umayyan nan fa qurayshawa ne fa qurayshawa ne kamar yadda su annabi suke qurayshawa hashimawa haka su ma su usman qurayshawa ne kuma umayyawa haka kowa yake kamar misali na ce ba Kano ba ba ne ba zazzagi fa ba Katsine ha ba fare fa to duk waɗannan abubuwan ku, idan baka je ka zauna an karantar da kai amma bayani na gaskiya ba sai a ɗauke ka cancak sai a kai ka bolan bida'a da son zuciya sai ka zo kai ta shirme baka san haƙiƙanin menene tarihi ya ce ba kuma kun sa abin mamaki a cikin al'ummomi firar gaba ɗaya babu waɗanda suke faɗin gaskiyan al'amarin da suke a kai kuma suke imani da shi sai ahalus sunna salafiya sau da su sun yadda cewa ƙarya fa haramun ne to amma sauran firak ganin suke su yi ƙarya domin tarbe wasu manufofinsu to wannan kuma halal ne musamman shi'a shi sa mun karanta tarihi a ƙarshen tarihin sayidina usman ai mun fitar da yanda dangantakansu yake da annabi to amma abin kunya ya kai ga musulmi yawan ka tambayi musulmi ka ce shi abdulmuttalib ‘ya'yan shi nawa ne koko ‘ya'yan shi nawa sai ga musulmi bai sani ba kuma in ka tsare zai ce mu masu ƙaunan manzan Allah ne gaskiya ne ba wanda ya ci daga cikin ƙaunar manzan Allah amma me ya ka san tarihin tsatsan manzan Allah ba mun gano wannan da kyau Wani ya ga cikin kuskurenmu mu je mu koyi addinin yadda ya kamata mun ƙi idan sabuwar rikici ta taso kuma sai gan mu a sahun gaba an taɓa ga zai ga cewa shi ma musulunci ne a'a ikon Allah baka gama wajibul manzil ɗinka ba homework ɗinka ka yi ba ka je ka ɗauko aikin wani can daban kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ɗan Najeriya duk abin da ya gani ana ya ƙasan waje kawai sai burge shi sai ɗauko ya kama bai fa gama abin da yake wajibi na addinin shi ba mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye to mun je aliyu darajar shi na farko ɗan baffan annabi ne zaujibnatihi fatima sannan mijin ‘yar annabi ne fatimatu zahara kun gani yanzu da aliyu da usmanu gaba ɗayansu darajansa ɗaya duk sun auri ‘ya'yan manzan Allah kun gano wannan da kyau ko wani zai ce ai sayyidina Usman ma ya fa Ali bai fi shi ba saboda shi Usman ya auri ‘ya'ya biyu shi kuma Aliyu da ya auri Fatima sai ta haifan ma annabi jikoki amma waɗancan ko ba su haifan ma annabi jikoki ba kaga shi wannan da ya zarra a nan shi kuma wannan sai ya zarra a nan sai gaba sai suke kunnun doki jama'a mun gani sannan abubakar da umar a wajen surukuta da aliyu da usman duk abu ɗaya ne waɗannan khulafa'ur rashidu na duk surukan annabi ne kuma annabin ne da kanshi ya ce iza ja man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda ya zo ya yadda kun yaddan ma addinin shi da ɗabi'ar shi ku ba shi aure yanzu annabi ya yadda addinin usman mai kyau ne ya ɗiba auren 'ya'yan shi ya bashi kamar yadda ya yadda da addinin aliyu mai kyau ne ya ɗauki auren 'yar shi ya bashi haka ya yadda da addinin abubakar da umar da ‘ya'yansu cewa masu addini ne da ɗabi'u kyawawa ya auro daga wajensu. kana magana yanzu ba waɗannan ne kake zarge ba annaba kake zargi a ce annabi ya auri mara addini mara ɗabi'a zai yi ka yin kasan ƙiman manzan Allah za ka faɗi wannan so kake ka ce annabi yana ƙaunin bila amalin jama kuna fahimtar wannan ku mutumin da yake son ya ci mutuncin sahabbai ba kowa yake son ya ci mutunci ba illa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan mala ya ce sayyadi ali awwalu man aslama ne farkon wanda ya fara musulunta to wannan la alal itlaq ba wai sake ba ƙaidi ne Shi ne farkon musulunta ba a'a ali ne fara musulunta cikin yara cikin dattawa sayyidina abubakar cikin mata sayyida khadija al-kubra amma idan aka zo duniyan kaf ya fara musulunta khadija ita ta fara musulunta kun gano wannan da kyau ku khadija ce farkon musulma a duniya daga nan sai abubakar daga nan sai ali wasu ma suka ce a'a khadija ce farkon musulunta sai abubakar sai warakatu bunu naufal kun fahimci wannan sannan sai ali wasu malaman suka ce farkon musulunta warakatu bunu naufal ne daga nan sai khadija daga nan sai abubakar wasu suka ce farkon musulunta abubakar ne sai warakatu bunu naufal sai khadija domin sanda annabi ya zo gida ya ga abin ya rikici duk abin da ya faru ya faru na zammiluni zammiluni kililliɗe ni kililliɗe ni da ya abin ya kiɗi mashi da ya fita gida sai je ya gaya ma abubakar cewa ga abin da ya gani ga shi sai ce na yi imani kai manzan Allah ne sannan da ya dawo gida khadija sai ta ɗauke ta kai shi wajen waraka sai warakati ya ce a ga zance ga magana kun san dai abin da ya faru aka ce a nan ne khadija ta tsinci imaninta to dai malamai sun ta saɓani waye farkon musulunta waye ƙarshe dai ta hakikin da aka yi khadija ita ce farkon musulunta daga nan sai abubakar daga nan sai aliyu ina fatan mun gano wannan da kyau wasu malaman gaba ɗaya ba sa kawo ma Aliyu a kusa fa suna kawo waraka ne da sauran wasu daga nan sai a ce sai ali ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sayyidina ali yayi imani da annabi kamar yadda kowane sahabi ya yi. wa awwalu man salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama kuma yana daga farko farkon waɗanda suka yi salla tare da annabi daga cikin yara domin san da musulunta ko annabi yana daro arkam ba wani yaro a cikin waɗannan sabon kaf sai ali jama'a shi yasa kuke jin labarin shi kun gano wannan da kyau ku ba yara manya ne waɗanda aka dinga dukansu su mus'ab ɗan umayyar a wannan lokacin suna can suna cin duka a hannun kafirai eh, su ammar bin yasir su ammar ba mus'ab ba ammar suna can suna ɗanɗananta a hannun kafirai kuna gano wannan annabin rahama sai da ya shekara shida yana da'awa a garin makka amma waɗanda suka yi imani da shi maza arba'in ne mata sha ɗaya da umar ya musulunta sai ya cika maza arba'in da ɗaya sai ya zama adadin musulmi a wannan lokaci kan mutum hamsin da biyu ne a lokacin ne manzan Allah ya fito ya bayyana al'amarin musulunci sakamakon ya samu bangaye guda biyu bango na farko sayyidina hamza bango na biyu sayyidina umar sannan a gefe kuma ga masu sponsorin addinin ga su abubakar su abdurrahman dan auf su sayyidina uthman su khadija su abu talib kun gano wannan da kyau a sanda annabi ya hijira zuwa madina sai kasance masu taimakon addinin al'amarin jalinsu ya ɗanye ƙasa sai kuma Allah ya tada ma annabi ansar to lokacin ne munafikai suke cewa la tunfiqu ala alaman inda hata hatta yanfaddu ku daina kai gudunmawa ga waɗannan da suka shiga cikin addini baƙi-baƙin nan har sai sun ji wahala sun bar addinin mun gane a lokacin ne yahuda suka kira taro cewa a riƙa yin gayya ana zuwa ana shiga addinin da safe da yamma kuma sai a janye jiki domin wannan janyewanku sai ya ja waɗanda ke ciki ba su gama nuna ba su ma zai ce cin da na farkon suka janye mu ma bari mu janye wannan ɗabi'a ne na yahudawa ba a same ka ana cewa to ba gan mun janye ba to ai yahudawa sun janye ma annaba ai ina fata mun gano wannan da kyau ba ka da wani magabaci cikin sahabbai da tabi'ai da tabawul atba da kowa wanda ya taba yin abin da kai babu sai yahudawa kuma ayan na nan a cikin alkur'ani ku yi imani wajihun nahari da safe wakfuru akhirahu ƙarshen yini kuma sai ku kafirce la'allahum shikenan don ku zuke su jama'a mun gano wannan da ke ku shi yasa kaga in mutum bai san tarihi ba kuma bai yi karatu da yawa ba sai ta yin abin da zai zame mashi matsala bai sani ba kuma da sunan wai addini yake yi jama'a addinin musulunci ba da molanka da wayo da tsari da taro ake yin shi ba ana yin addinin musulunci ne da nasi duk abin da za ka yi sunan shi ba kyau sai abin da nasi ya ce ka yi ne musulunci amma in ba haka ba zai taba zama wai ka kafa hujja da cewa wai ai da wa ne suke taimakawa da za su bari wai da addini ya tsaya wa gaya maka sai Allah ya ɗauki ran waɗanda kake ganin gaba ɗaya suke taimakawa ka ga addinin zai tsaya ko kuma wanan da ake cewa shi ke ɗaukan ɗawainiyar sai Allah madaukakin sarki ya sako mai talauci ko kuma da dukiyar ma ya zama bai tare da ku sai ga al'amarin addinin ya tsaya ne Allah taimako ne Allah zai maka ma ya zamanto ana yin addini da ƙarfinka da dukiyanka da jininka Allah ya taimake ka ne kafirancin da suke cewa ku daina ciyarwa har sai sun ga uwar baris an barin Allah in ma kana yi kawai ka yi domin Allah mawaƙi ce in ko ba ka yi to ka bari dan kanka amadu sai an ɗauka mashan kakanka ina fatan mun gano wannan da kyau in za ka yi addini kawai ka yi domin Allah amma kana yi don wani ko wannan shi ne hamiyatul jahiliya Allah ya sauwaka wa aliyyar radiyallahu anhu ahadul ashara al-mashhudu lahum bil janna sayyidina ali yana ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu bisharar su ‘yan aljanna ne. Wa ummuhu mahaifiyar sayyade Ali sunanta Fatima bintu Asad, Fatimatu ‘yar Asad, buna Hashim, Aslamat wa Hajarat, ta musulunta ta yi hijira ila Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. وهي أول حاشمية ita ce farkon ba hashimiya waladat hashimiyan da ta haifi hashimi wa matat Allah maɗaukin sarki mata rasuwa wa da ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko manzan Allah shi yi mata jana'iza ya binne ta. Mun gano wannan da kyau ku? Kana aliyyar radiyallahu anhu zahidan, sayyidina aliyu mutum ne mai zuhudu zahidi ne sosai ma'ana yana da taka tsantsan nan dama sayyidina in kaga yau mafi yawancin masu zuhudu za ka same su ba masu kuɗi ba ne tun asali za ka same su almajirai ne masu neman ilimin ustazai ne su kuna fahimtar wannan da kyau ku in ga mai kuɗi yana zuhudu ba zuhudu ba ne lukudi ne bayan da za a yi mai kuɗi ya zuhudu kun gano wannan da kyau ko to ta yaya zai din ba zai yiwu ba ne sam in kuma zai ta ina zai fara sau da riga ce kila ba maki mai zuhudu ɗaya zai ɗinka shigo mai kuɗi ba zai ɗinka ɗaya ba ina fatan mun gano wannan da kyau in ba ya ƙi yin ya ƙi ɗinkawa da yawa to ya saba ma aya fa amma bi ni'imati rabbika fa haddis amma shi wanda kuma bai da shi to kaga sai ta zuhudu amma me yake ce ma zuhudu mun gano wannan shine taka tsantsan wajen neman halal da taka tsantsan wajen kiyaye haram wannan shine mai zuhudu amma tarifin zuhudu da gudun duniya shine kaga mutum ya zauna baya wanke baya guga baya buroshi a'a wannan ba zuhudu bane kun gano wannan wai mutum yana zuhudu ne za a je zai yi aure kenan shi a'a ga a ci ana kallawo ga mata ya ci Allahu akbar ina wani kakkau da kai kai munafiki ne ai ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya ji kan malam lawal Abubakar ya ce abu biyu ba mai kinsu sai munafiki ko mahaukaci ya ce mata da kuɗi duk wanda ya ce bai san mace ko mahaukaci a yanzu ma an gane mahaukata suna son mata don ana samun mahaukaci na fyaɗe kun gano wannan da kyau ko ko mahaukaci so da dama yana bara a bashi kuɗi ya je sai abinci kaga yanzu an yi taron dangi guda ɗaya ne kawai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi yasa kowa ya rika yin kwalliya wannan ba shi ne zuhudu ba sannan ka rika samun abinci mai kyau kana ci mun gano wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu <laughs> to sai yake cewa ya kasance zahidan fid duniya ragiban fil akhirah tun ne mai kwaɗayi dangane da abun lahira me yake nufi da wannan shine sayyidi aluko bai wasa duk abin da aka ce wannan aikin zai ɗaga mutum ya kai shi matsayi mai girma a lahira za ka same shi a tsawon gaba wajen yin wannan abu bai ce ai addinin na gidanmu ne kasa abin da ke ban mamaki ga wasu ko wai mutum ya fara addini shekaran jiya wai yau sai koma yana ma alfahari ai mu ne muke yin kaza kana fa lalata aikin ka ne duka fa ba wanda zai alfaharin wai ai mu tuntun muke kaza kudin banza jama'a mun gane wannan da kyau ko tintini kana yin kaza shekaran ka nawa kana addinin duka adadin shekarun ka duka nawa ne me kai ma Allah hadda za ka ma Allah gori wa ya kun dade kuna yin kuka yi me me kuka yi <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ku Allah jama'a kowa shiga yin shi addini nan na Allah ko ka yi ko kar Allah ya sa ka yi wallah za a yi ya zo da nan balaman da suka rubuta waɗannan littattafan da kenan wajen akwai wani daga cikinsu wanda ya je yana Allah gori ya daɗe na mai addini nan abin da ke ban mamaki in ka zo kana faɗin irin wannan wai dama addinin Allah kake ma ko kowa ne dama wa kake ma kuna fahimtar wannan da kyau ku a in dama ka kake ma to yau wani ta yi ita gori amma in dai Allah kake ma <laughs> kuma magana wai ka daɗe kana bai taso ba shi yasa Abubakar Bakar ce man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan kada mata in ma kana yin addinin dan Muhammadu ne to ya mutu sai ka bari wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu wanda ko Allah yake bauta ma to fa ya ci gaba Allah rayayyen sarki ne baya mutuwa kuma shi ya ce wa abudu rabbaka hatta ya atiyakal yaqin za ka yi tabautan ne har sai mutuwa ya zo babu ran da kuma gefe ka ce to ai ku ku ku ku to ku ku mai to kakka fada cikin manyar tadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin kawo dan adam ya samu kanshi a daba ta halaka sayyidina Abubakar ya ce da zai ga kafin shi daya aljanna ɗaya na waje ce ba zai dakata da aiki ba zai ta himma har sai ya ga ɗayan ta ruwa. jama muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu aliman sayyidi almalami ne sahibu ilmin ghariz Allah ya mai gaggaban ilimi wa kana ya kulu sayyidina ali ya kasance na cewa wallahi ma nazalat aya yace ba ayan da ta sauka illa wa kad alimtu fi ma nazalat sai da na san akan me ta sauka wa aina nazalat a inda ta sauka wa alaman nazalat kuma ta sauka ga waye wannan maganar ibn mas'udin ya faɗe ta hasali ma malamai suna cewa wannan maganar na ibn mas'udin ne ‘yan shiya suka kwace ta suka miƙa ma Ali dama su sun saba kwace lokacin da annabi ya ce ma Khalid Saifullahi ya zika ce Aliyu ne mun gano wannan da kyau ku? abu hafsin da ake ce ma umar fa shi ma sai da suka ce aliyu ne siddiq da ake ce ma abubakar su ma sai da suka ce aliyu ne su wawaye da kasan wawa shine wanda komi sai ya tattare ɗan ka taba ganin wani katun da aka taba yin wani maharbi ya je harbi su giwa su wane ne duk rikicin daji ya kwaso yana tafiya sai ya game fara sai tsuguna wai zai kara da shi handama kenan haɗama kenan an kasa karamin kasu kakwasa babban kaso ka kwasa haɗin tukuici ka ce oke za a ba ina ba ta mun gano wannan da kyau jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya kiyaye ni wannan ɗabi'un shi'a ne wala ɗabi'un su ne kuma shi'a suna da zumunci tsakaninsu da khawarij da mu'tazila da kowane batacce shi sa ya zama wajibi duk mutumin da zai yi ya je karanta firak kuma ka je ka koya ne a makaranta ga malamin da ya sani in ba haka ba ƙarshen ta wajen karantawan kuma sai ka bata ina fatan mun gano wannan da kyau Allah shi kyauta to shi ne sai yake cewa inna rabbi wa habali kalban aqulan lalle ubangiji na ya yi man zuciya mai hankaltan daidai walisanin sadikan na natiqan sannan Allah ya man harshe mai cike da gaskiya kuma Allah manaukin sarki ya yi man baiwan jawabi da ke gamsar da al'umma jama'a in Allah ya maka baiwan jawabi bai ma baiwan faɗin gaskiya ba sai ka shiga wuta in Allah ya maka baiwan magana da iya tsara kalmomi to ka roƙi Allah ya sa ya zama duk abin da za ka faɗi gaskiya ne Sau da muddin kana faɗin ƙarya ko to za ka haɗu da matsala duniya da lahira Allah ya sauwaka huwa ahadu man jama'al ƙor'an al-karim sai di yana daga cikin sahabbai waɗanda suka haddace al ƙorani wa a ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya zauna ya karanta tsab gaban annaba annabi ya ce haka yake kamar yadda sauran sabi irinsu ibn abbas irinsu ibn mas'ud irinsu zaid dan thabit da sauransu baki ɗaya su uthman su abubakar su umar duk sun shi alkur'ani sabon manzan Allah fa a zamaninsu kaɗinsu mafi kashi casa'in da tara sun hada shi Kur'ani. Mun gano, saboda sahabbai ba wani abu mai mahimmanci a zamaninsu irin haddan Kur'ani, kamar yadda a zamaninku yanzu ba abu mai mahimmanci irin neman kuɗi. Ina fatan mun fahimci wannan da kyau, to su kuma sahabbai ba abu mai mahimmanci a wajensu irin su haddace Alkur'ani. Kuna gane wannan da kyau ko? Kuma su ba irin haddan da ake bane yanzu, ba irin ta bane. Idan suka karanta aya ɗaya sai an haddace ta tsab za a san fassaranta sannan a aiki da ita sannan a je aya na gaba amma gaje ga karatun da yaran da suke duk ba karatun zuku ba ne an ce ya haddace izifi talatin amma da za a karanto mai abin da yake bayan izifi goma ko bai sani ba gano wannan da kyau ku malam jafar yake ba da tarihin shi cewa a gaban mahaifin shi haddace alkur'ani ce tare da abokan shi da suke karatu waje ɗaya idan suka je suka yi rubutu suka haddace idan ya ɗauki allon ya je ya karanta suka karanta sai a ba su a ce su je su rubuta na gaba shi kuma sai a ba shi na jiya ce ƙara rubutawa haka ya ta yi ya ce kullum cikin damuwa yake yana fassara baban shi bai san shi waɗancan suka hada hadda duka shi sai daga bayan bayan can can nesa sannan ya hada hadda yanzu da haddan waɗancan da haddan nashi wannan hadda ne ta haɗu jama muna gane wannan da ke ku amma yanzu yau ne ce ai malam baya suna ne shi sa har yanzu bai kaza ka san me ake ce maso ba ina fatan mun gano wannan da kyau Su ake a nuna ka nuna a sama ka zama nikin sama ba nikin ƙasa ba amma muddin aka nika a cikin toka ka yana ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau duk waɗannan ka ko duk suke haifar wa addini matsala ka kalla duk wanda yake gaugawa za ga niki ne Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum